ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abokan hira barkanmu da warhaka. Ina fatan duk muna lafiya, to Allah ya ba mu wucewa lafiya. A ah, game da labarin nan saran ɓoye, za ku ji yana da ɗan wata 'yar sarƙaƙiya ta rubutu wanda hakan kuma wani salo ne irin na marubuta kusan kowane marubuci yana da salansa na yin rubutu to ita bilin abdul salon rubutunta za ku ga kamar an je gaba an sake dawowa baya amma idan aka bi abin daki-daki za a gane ina aka kwana ina kuma aka tashi ina fatan za ku fahimta sannan domin irin waɗannan bayanai da kuma neman ƙarin haske a kan labaranmu da muke karantawa ko kuma wata personal tambaya akwai account ɗina na tiktok idan kun yi sacin at abokiyar hira za ku ganni kuma insha allahu sabo ne dai na buɗe shi bai daɗe ba idan har mun kai adadin da ake so 1000 zan iya yin live to kuma in allah yadda zan yi live za mu iya tattauna wasu abubuwa a nan daga baya zan faɗi ranakun da za mu riƙa yin live sai mu haɗu da ku a tiktok sai mu yi live mu tattauna akan labaranmu da muke karantawa mai tambaya yi tambayarsa mai kuma wani ƙarin haske ko shawara duk za mu iya haɗuwa a wannan live ɗin mu tattauna insha Allah yanzu dai ku yi ƙoƙari ku yi following ɗina a tiktok don mu samu mu kai wannan 1000 ɗin yanda zan iya samun damar da zan yi live sai mu tattauna insha Allah na gode da goyon bayan ku kuma na gode da ƙwarin gwiwa ku ina ƙaunar ku har kullum abokiyar hira bismillahir rahman rahim Saran ɓoye kashi na tara ki yi haƙuri jannat kar mu zargi kowa akan al'amarinmu mu daure mu ci gaba da ɗaukar komai akan jarabawa ne duk abin da ya farko na san zai yi ƙarshe da allah na dogara game da lafiyar nu'aima na san kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne in dai ba mu da haƙƙin kowa allah ba zai ba kowa damar shiga haƙƙinmu ba ki kwantar da hankalinki In sha Allahu zan sake nemo nambar likitan nata don mantawa ne na ce masa idan ya yi tafiya ya kira mu kai ta jinjina masa hawa yana ci gaba da sauka mata ya saka hannu ya share mata yana murmushin da shi ma iya kasa sa ne kawai shi kaɗai ya sanya yake ji a ransa yana dai ƙoƙarin dannewa ne ya samu ita umɗin ta kwantar da hankalinta ko don hawan jininta kamar nu'aima ba za ta juya ba sai zuciyarta ta bata shawarar ta juya ta ga wani shahararren kwallon mara imani da mutunci ne shi ɗin abin mamaki babu kowa a wajen sai dai an sauke gilashin motar kaɗan alama ta nan koma wane ne isar da saƙon nashi ji ta zuciyarta ta sake hawa sama fiye da da ta yunkura ta nufi motar gayin nan suka sake mata zobe kallonsu ta yi sama da ƙasa a wulaƙance dana faɗin wallahi idan ba ku matsa min ba ɗaya bayan ɗaya sai na muku fashin goshi da dutsen nan babu wanda ya motsa a cikinsu da alama ma ba sa fahimtar da yaren da ta yi magana don kallonta kawai suke kamar wasu zakaru dutsen da har yanzu ke hannunta ta sake daga za ta buga wani da sauri ya yi baya sannan ya ɗana kunamar bindigarsa yana huci Na'ima ta tabi baki kamar ma bata fahimci abin da yake shirin yi ba ta sake ɗaga dutsen ta makawa na gefen hannun hagunta a goshi cikin rashin tsammanin hakan daga gare ta ƙara ya saki ya duke ƙasa tare da sakin bindigar sa ta faɗi dan abin ya zo masa a bazata babu yadda za a kai tunanin shi ɗin za ta bugawa take ɗaya daga cikinsu ya sa ƙafa ya taɗe ta ta yi baya kamar za ta faɗi amma cikin security ɗin gidan marayun da suka iso yanzu ɗaya ya yi saurin tare ta aiko tana jin bata kai ƙasa ba ta yi wani irin ɗagowa da sauri ta wulwula dutsen nata sai akan motar nan dai ta ɗazu wadda ta fasa ma gilas kuma ta yi sa'a ya sauka a gaba don haka gilas ɗin ya ƙara tsatsagewa fiye da ɗazu zuwa yanzu bodyguards ɗin sun tabbatar ba za su iya haƙuri da tsagerancin yarinyar ba sai sun ɗauki mataki duk kuwa da ogansu bai ba su damar hakan ba hannu ɗaya daga cikinsu ya ɗaga zai kwashe ta da mari iya ƙarfinsa sai dai ganin za a buɗe motar ne ya saka shi dakatawa sannan ya nufi motar da sauri ya ƙarasa buɗewa yana faɗin sori sa ban ji an amsa shi ba sai dai motsin da na ga ana yi daga cikin motar ya bani tabbacin wanda ke ciki ne zai fito ba ni aima kaɗai ba har su yi sura, duk sun zuba ido su ga mai fitowar ƙafarsa da ke cikin baƙin takalmi mai shegen kyau ce ta fara bayyana kafin farin wandonsa a hankali ya dire sandarsa ƙasa ita ma tare da ɗaya ƙafar tasa ya fito gaba ɗayansa ko ni mai ɗaukar rahoton sai da na furta masha Allah a zuciyata zukar iskar yammacin da ta fara kaɗawa ya a hankali cikin hancinsa ya fesar yana sake tamke fuskarsa wadda ke zagaye da baƙin gashin saje su sidik don a rayuwarsa ya tsani kallo bai ko kalli sashen da nu'aima da bodyguard ɗin nasa suke ba ya nufi inda suna ni suka rufe akan yaron tare da securities din gidan marayu. hannun malika da ke saitinsa ya kama ya matsar da ita gefe hakan ne ya sa suka farga suka dawo cikin hankalinsu daga kallon ƙurillar da suke masa bai ce da su ufan ba ya wani ɗan durƙusan gayu a gaban yaron tare da kai yatsunsa guda biyu saitin hancinsa ya kai kusan sakan goma kafin ya janye sai kuma ya maida shi kan jijiyar wuyarsa da ke saitin kunnensa nan ma ya kwashe sakan goma da ɗoriya sannan ya ɗauke miƙewa ya tsaye idanuwansa da ke cikin bakin gilasis akan katon signboard ɗin da aka rubuta sunan gidan marayun kafin ya janye ya maida dubansa ga bodyguards ɗinsa da har yanzu suke zagaye da nu'aima kamar wata barauniyarsu. da hannu ya musu nunin su barta tare da yin wani salo da yatsunsa biyu wanda shi da su ne kaɗai suka san ma'anar yaren nasa cike da takaicin rashin ɗaukar mataki akan ta suka ja baya kowanne na zuba mata harara ta ƙasan ido tare da huro hanci gaba ɗayansu suka nufi wajen shi ɗaya daga cikinsu ya matso sosai inda yake a hankali ya furta magana da babu wanda ya iya jinta a cikin suna aima don kuwa jajayen leɓensa ne kawai suka motsa kaɗan Ganin haka ya sa nu'aima ma ta nufo su da sauri yana ɗaga ƙafasa zai bar wajen ta iso ta sha gabansa kai malam dakata mana wai babu zuciya a kirjinka ne ko kuwa kana tunani da zuciyarka ne ba da kwakwalwarka ba ta yake daga sama har ƙasa ta cikin gilasis ɗin nasa ba tare da ya nuna alamar ya ma fahimci da yaren da take magana da shi ba ya raba ta zai wuce abinsa hanzarin riko sandarsa ta yi ƙoƙarin yi yusra ta riƙe ta cikin magana raɗa raɗa ta ce ai ma calm down please kalla ki ga sai da ta zuba mu bayan harara sannan ta kalli abin da yusran ke nuna mata Securities ɗin gidan marayun ne tare da bodyguard ɗinsa guda uku da suna na ta hanguwa sun kusa shigewa cikin gidan marayun. Ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa na ɗauke da yaron a hannunsa. Juya ta da sauri ta kalli inda yake shi ma, sai ganin motocin uku ta yi har sun yi reverse, su ma da alama cikin gidan marayun za su shiga. Zuciyarki ta yi sanyi ko? Iya masifa. Allah wata rana sai kin sa an mai da mu kwalta aima. Jibe su kamar wasu bajiman zakuna su da ogan nasu. Da ganin su ka san ba Hausa ba ne ma. Ke ko tsoro ma ba kya ji? Ina ruwa na da rashin kasancewar su Hausawa. Da ban yi musu haka ba ai guduwa za su saboda tsabar rashin sanin darajar dan adam. Ko dabba suka bige ai ya cancanci su fito su ga lafiyarta, balle mutum. Shegu masu siffar baƙaƙen aljanu. Dariya yi su da ta kwashe da shi tana faɗin amma dai ban da wannan kyakkyawan ogan nasu ko? dan wallahi komai dai ya ji zam a ke ma kuma kin sani. Ke kika ga wannan? Nu'aima ta bata amsa tana fizge hannunta da ke cikin na Yusuran, ta tsallaka titi ta barta a nan tana dariya. Dan ta kula bori kawai Nu'aiman take, ita ma ta san gayan ya haɗu masha Allah. Sai da yanayinsa san bai mata kama da na musulmai ba. Dan askin kansa kawai da kuma ƙatuwar sarƙar kuros ɗin diamond da ke wuyansa da ɗan kunna guda ɗaya da yake manna a kunnensa. Ya isa amsar hakan a gare su. Hango Aima ta har za ta shige cikin gidan marayun, sai ta yi saurin tsallaka titi ita ma ta bi bayanta. Na'ima da har yanzu take ta faman jin tsakin takaici, ta nufi ɗan ƙaramin asibitin da ke cikin gidan marayun kai tsaye, don ta san ba za su wuce can suka nafa da yaron ba. Kasancewar tafiya ta ta sai a hankali, ba wani sauri ta iya ba, kuma akwai ‘yar tazara tsakanin giyar da asibitin, sai ga Yusra har ta tarar da ita. A tare suka ƙarasa ba tare da takula Yusra da ke ta son ta ga ta sako ba. Tsaitsaye suka tarar da suna na a reception da kuma bodyguard ɗin mutumin. Sai babu Hindatu, ɗaya daga cikin masu kula da yaran. da kuma abban adawiya wanda ashe tun ɗazi yana cikin gidan marayun suna aima ba su sani ba wage-wage inda za ta ga gayan ta fara yi sai dai babu ko mai kama da shi a wajen wani takaicin ne ya sake daren mata a zuciya cikin ranta ta ayyana wato shi ya fi ƙarfin ma ya shigo kenan to ai idan ya san wata bai san wata ba ta nufa hanyar fita tana ta surutanta a zuciyarta yusra da tunaninta ya bata nu'aima za ta iya zuwa ta sake musu barna a motocinsu ta yi saurin riko hannunta tana faɗin ina kuma za ki je sake ni yusra ba ki ga wannan shegen mai taurin kan bai biyo su ba o allah to menene idan bai shigo ɗin ba ba ga bodyguard tsinsa sun shigo ba na san ai za su wakilce shi ki tuna fa ba shi ya buge yaron nan ba a cikin bodyguard ɗinsa ne tunda shi yana mota tsakiya sannan ba shi ne ke tukin ba wannan kuma matsalarsa ce ai wanda ya buge ɗin da yaronsa ne ko to ya zama dole shi ma sai ya kasance a wajen nan wallahi Dan ya ja masa matsala kafin yusra ta samu damar mata magana sai gashi ya fito daga ɗaya daga cikin ɗakunan clinic ɗin dr safuwan na biye da shi a baya taku yake cike da nutsuwa irin ta zaratan samari masu ji da lokacin ƙuruciya da kuma kwanciyar hankali hand glove ɗin da ke hannunsa ta ga yana zarewa ya jefa ta a cikin shara har yanzu dai idanunsa na toshe da wannan bakin gogul ɗin kuma fuskarsa a tamke tana ƙoƙarin janye idanunta daga kallon nasa ne Sharaf suka sauka akan katuwar sarƙar kuras ɗin da ɗazu masifa ta hana ta ganinta. Cikin sabatar baki ta ce ashe ma arne ne. shi yasa bai da imani ka raba wannan magana ko sai a kunnensa sai dai yadda ya zo gifta ta yi bata da kamshin turarensa mai sanyin daɗi ba tare da ko ya kalli inda take ba zai sa ka fahimci da wahala ma ya ji mai ta ce wataƙila ma baya jin hausar sam wajen abu da ke zaune ya ƙarasa suna ɗan nesa da su kaɗan shi ya sa ba sa jin me suke faɗa ta taɓe baki ta nufi wajen Dokta safuwan tana tambayar sai ya jikin yaron jikinsa alhamdulillah ai ba ma wani ciwo ya ji sosai ba ya dai bige ne a kansa da kuma hannunsa na hagu sha Allah kuma muna fatan komai zai yi normal da wuri duda ta ji daɗin hakan sai dai bata jiranta ya huce daga haushin mutumin da ita kanta shaida ce ta san ba shi aikata laifin ba amma kuma ai ogan wanda ya aikata din ne raya a cikin ranta cike da gamsuwa da jawabin da zuciyarta ta mata ɗakin da yaron yake kwance suka nufa suka duba shi duk da an saka masa ruwa bacci ya ɗauke shi lokacin da suka fito ba su samu mutanen ba har motocinsu hakan ya ba nu'aima tabbacin cewa sun wuce kenan su ma nufar hostel ɗin yaran suka yi suna ta tattauna abin da ya faru tare da yin gulman mutumin da ko sunansa ba su sani ba nu'aima dai ufan bata ce da kowa ba don ita takaici ma suke ƙara mata a kan shi tunda suka baro gidan marayan ya kwantar da kansa a jikin kujera ya yi shiru da idanunsa da ke da cikar bakin gashi da gira a sama suna lamshe sai faman juya gilasis ɗinsa yake da ke hannunsa na dama kamar zai karya shi gaba ɗaya abin da ya faru ne yake dawo masa a cikin zuciya daki daki ya yarda yaran arewan nan ba sa jin magana kamar yadda yake jin ana yawan faɗa jifa yanda yar karamar yarinya sa'ar kanwasa victoria ta tsaya a gaban bindiga tana masa raini kamar wasu sa'anninta a karan farko ya ja karamin tsaki da furzar da iska daga bakinsa yana mai jin takaicin abin a ransa a hankali ya buɗe idanunsa ya kai dubansa ga gilas ɗin gaban motarsa wadda fafansa ya sa maƙudan kuɗaɗe wajen siya masa ita yau shine hawansa na farko da motar gaba ɗaya dan sati biyu da suka wuce papan nashi ya bashi ita a matsayin birthday gift sa amma sai gashi cikin sakanni an mata wal makalifatu kamar mom ta san hakan zai faru ta ce bata yadda ya zo Kano a mota daga Abuja ba shi kuma gashi yana da uzuri da ba zai yi ya fasa tafiyar ba dan dama jirgin zai bi kamar da yadda ya saba sai aka ce jirgi ba zai tashi ba dan yanayin garin babu kyau shine fa ya zaɓi tawowa a mota duk da kuwa mom bata so hakan ba Zaki rintsa idan saye da shegen ƙarfi, ya cije leɓen shi na ƙasa kamar zai huda shi da haƙori. Duk abin da yake direban sa na kula da shi ta mudubin gaba. Hakan ne sa zuciyarsa ta sake zafafa da abin da Nu'aima ta yi musu. Ya kai hannu ya shafa inda Nu'aima ta yi masa rutse da dutse a ka. Wallahi yau ba don ogansu ya hana su ba, da yarinyar nan sai dai uwarta ta haifi wata. Shi yasa sa fashi a rayuwarsa ya mugun tsanan 'yan arewa, musamman ma Hausawa. Ƙauyawa da su, da ko karatu ba sa yi sai rashin mutunci. malam direba naka tunanin kenan amma 'yan arewa sun wuce da saninka da duk wani gurɓataccen tunaninka shi yanzu babban tashin hankalinsa ma me za su ce da madan a akan wannan al'amarin da ya faru don kowa ya san yadda famili ɗin gaba ɗaya ke masifar so da ƙaunar ogan nasu kamar wani tsoka ɗaya a miya haka dai suka ci gaba da tafiya kowa abin da yake sakawa a cikin ransa daban Ga shi mahaukacin gudu suke kai kace Legas suka nufa ba Abuja ba dan karfe shida na yamma kiran mun ya fara shigowa wayarsa sai dai ko sau ɗaya bai amsa mata ba sai ma kwanciya da ya gyara cikin lallausa kujerar motar ya ci gaba da latsa-latsan laptop ɗinsa har yanzu da takaicin nu'aima a ransa abuja karfe tara da rabi na dare daidai suka shiga garin abuja saboda hold ɗin da ya rike su a madalla zuwa kubo express da kyar suka fita a jigace don kafin su iso a sokoro jiya, kamar ya fasa ihu don gajiya shi dama can mutum ne da bai da jimirin tafiya mai nisa a mota duk da tafiye-tafiyen sun kasance cikin ginshikin aikinsa ne anguwa ce da ba ta da maraba da turai saboda rashin hayaniya da haɗuwarta ko ina tare yake da wutan nepa kamar rana duk da dare bai yi sosai ba babu abin da kake ji sai haushin karnuka motocin uku suka tsaya daidai sai tun wani katon bakin gate wanda za ka iya hango cikin gidan daga waje kasancewar kamar net ne horn suka yi da gudu sai ga wani da ke cikin blue ɗin uniform ya iso da sauri ya buɗe musu tun kamin su gama daidaita fakin idanunsa suka sauka akan madanciyo ma wadda ke ta faman kai kawo ta baranda saman bene sai dai ganin shigowar motocin tuni ta bar wajen da alama za ta fito ne da na security din gidan kusan su goma sha biyar suka yi wa motar ca buɗe masa akai da sauri sai dai kafin ya fito madanciyo ma har ta iso da kanta ta sa hannu ta fito da shi daga motar ta yi saurin rungume shi tana magana cikin yarensu yaro na me ya same ka ina kuka tsaya me yasa ka ki daga kirana da shiga jero masa tambayoyin ba tare da ta bashi damar amsa ko ɗaya daga ciki ba relax ma am okay ka tabbatar ta faɗa tana ɗago shi daga jikinta hannayenta duka biyu akan kwantaccen sajensa tana shafawa sai kuma ta bi jikinsa da kallo daga sama har ƙasa ganinsa dai lafiya lau sai ta rungume shi tana faɗin thank god Ɗan uwa sani da dawowa wata murya ta faɗa daga bayansu cikin harshen nasara sakinsa madanciwo matai suka juya suna kallon mai maganar matashin saurayi ne da ba zai wuce shekaru ashirin da biyu ba sai kuma wasu da ke bayansa su su bakwai kallon su ya ɗaya bayan ɗaya kafin ya buɗe hannayensa su ma suka zo suka rungume shi suna masa sannu da zuwa sai da duk suka gama rungume shi sannan ya amsa musu da thank you a jimlace har sun nufi babban kofar shiga ainihin cikin gidan ɗaya daga cikin yaran nan cikin harshen turanci ta ce jesus me ya faru da motar ka brother a tare suka juyo suna kallon motar amma banda shi da ya gaba abinsa kamar ma bai ji mai joy din ta faɗa ba a firgice madan ciwo ma ta shiga kwala a bodyguard din nasa kira ɗaya bayan ɗaya aiko jikinsa har rawa yake suka nufo ta zuciyoyinsu cike da tsoron amsa da za su bata akan abin da suka san dole sai sun amsa tambayoyinsa dama aiko a jejjere ta shiga jero musu tambayoyin da ko bari su bata amsa ba ta yi sai da ɗaya daga cikin yaran da ta zama kusan sa'asa ta ce mom ki yi shiru mana har su baki amsan me ya faru za ta sake magana budurwar ta yi saurin sake faɗin mom please Shiru ta yi ba don taso hakan ba. Ta mai da hankali kan bodyguard ɗin da sai ma yanzu ne ta kula da masu fasashen goshi guda biyu a cikinsu. Babban ne ya shiga mata bayanin duk abin da ya faru tsakaninsu da su Aima tun daga farko har ƙarshe. A take takaici da bakin ciki suka sake rufe ta. Ta shiga zagin Hausawa da kiransu da sunaye marasa daɗin ji. Sai da ta yi ta gaji, sannan ta bar wajen ta bi bayansa. Su ma sauran 'ya'yan nata suka bi bayanta suna zagi. Shi kam yana shiga katon falon gidan da ke dauke da set ɗin kujeru guda biyu mabambanta. Bai ko tsaya ba ya saurin hayewa sama inda sashen shi yake. Baya buƙatar kowa ya biyo shi, da haka ya saurin mai da kofa koridan sashen nasa ya rufe, sannan ya sa nasa madaidaicin falon wanda ya gama haɗuwa. Wanda ke wani tattausan kamshi mai daɗin shaka da kwantar da zuciya. Murza a ƙofar falon ki ya haso biyu sannan ya shige. Dispensa da ke can gefen dining mai ɗauke da madaidaicin tebur ya nufa, ya ɗauki glass cup ɗin da ke cikin wani show glass mai kyau da ɗaukar hankali ya matsi ruwa ta zai shanye wanda ya ɗiba ya ajiye kofin a saman tebur ɗin ya baro wajen zuwa wata ƙofa wadda ke cikin fala nan ɗin ma dai kwarido ne sai dai ƙofa biyu ce kawai a cikinsa ƙofar ƙarshe ya nufa yana zame baƙar jaket ɗin da ke jikinsa ya riƙe rigar a hannu ɗaya ya ƙara samar da handil ɗin ƙofar ɗin ya tura ya shiga fes ɗakin yake shi ma yana ta tashin ƙamshin fireshina da ta da turaren da yake amfani da shi jefa jaket ɗin ya a saman gadonsa ya ƙarasa gaban madubi yana ƙoƙarin cire sarƙar kuros ɗin da ke wuyansa ya rataye ta a jikin wani ɗan ƙaramin hanga mai ɗauke da sarƙoƙi kala-kala da ke ajiye a saman madubin nasa zama ya a kujerar madubin yana ta yamutsa fuska don wata irin baƙar yunwa yake ji sai da ya cire takalmin ƙafarsa sannan ya miƙe yana foto ƙofa da ko ba a faɗa ba kasan toilet ne yana shiga aka fara ƙwanƙwasa ƙofar falon amma sai ya share ya ci gaba da abin da yake a ciki an yi kusan sau uku sannan aka bari ya ɗauki tsawon lokaci a bayan kafin ya fito sanye da batrop milk kala hannunsa da da ɗan ƙaramin towal yana tsane sumar kansa wadda kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci tana masifar lasar kuɗaɗe ko don kyawun da take da shi ga mai kallo a ido balle kuma a taɓa yohan buɗe min ƙofa ya tsinkayo muryar mom tana faɗa cikin yarensu da ɗan buga kofar yadda ta san ba zai takura shi ba gefe ya karyar da wuyansa yana yamutsa fuska da yarfar da hannayensa wanda ke nuna alamar shi fa an takura masa fuska cike da takaici ya je ya buɗe mata sannan ya juyo abinsa ba tare da ya tsaya sauraron ta ba yar dariya ta yi don ko kaɗan hakan bai dame ta ba ta san ya gaji matuƙa kuma da zarar ya gaji a lokacin baƙin ransa ke ƙara hauhawa kuma kowa yiwa yake har ita da fafa ƙarasawa ta inda yake tsaye a gaban mudubin yana ci gaba da tsane kansa ta kama hannunsa ta zaunar da shi sannan ta karɓi tawul ɗin ta ci gaba da goge masa kan nasa tana kallon shi ta cikin madubi fuskar ta washe da murmushi shi ko ya ciskule tasa fuskar kamar zai fasa ihu sai da ta tsane masa kan tas sannan ta jawo handiraya ta jona a soke ta fara busa masa da gashi ajiye diraya ta yi ta ɗan ja hancinsa tana faɗa ta so ka je ka ci abinci ka kwanta ka huta ta yi magana da turanci yana shirin miƙewa don ya shirya aka ƙara ƙwanƙwasa ƙofar jiya kamar ya fasa ihu don takaici shi yasa san baya son zaman gidan wani lokacin don ana hana wa rayuwarsa shakatawa da hutawa a hakan ma gwara nan abin da ya fi tsana shine zuwa ƙauyensu da an fi cika masa ciki da takaici a can fiye da nan abuja mam ce ta yi magana shi ko tuni ya miƙe koma wajen kayansa ɗaya daga cikin ƙannansa ce mai suna victoria tarkacen kayansa ne da ya bari a mota ɗaya daga cikin bodyguard ɗin nasa ya kawo tun ɗazu shi ne ya ta ƙwanƙwasa masa ƙofa lokacin da ya shiga wanka da ya ji ba a buɗe ba shi ne ya koma ya bawa yaran akan idan ya fito sai su ka masa zube su ta yi akan tebur ɗin gaban gadon ta juya za ta yi mishi magana ya ɗaga mata hannu da sauri tare da nuna mata ƙofar fita baki ta kumbura ta juya ta kalli mom ɗinsu da ke murmushi sannan ta fice tana buga ƙafafu da ƙananun kukan taɓara miƙewa madanciwa mata ita ma tana faɗin ina jiran ka kai maza ka fito kansa kawai ya ɗaga mata ya ci gaba da abin da yake sai da ya kammala ƙalular shirinsa cikin kayan bacci wando tirikwata da riga amles sannan ya zara silifas masu taushi ya fita kusan su shida ya samu a falon kowa da hidimar da yake wasu kallo wasu danna waya wasu kuma surutu da sauri miracle ta ɗauki remote ta rage ƙarar talabishin ɗin don ta san ya tsana hakan shi kan bai ma bi ta kan kowa ba ya nufi dining table kafin ya ƙarasa miracle ta riga shi yana ɗora hannunsa a saman kujera zai ja ta baya ta ɗora nata kan nashi a take fuskarsa ta sake tsukewa ya ɗago da fararen idanunsa ya zuba mata wani banzan kallo maimakon ta janye hannun nata sai ta kashe mashi ido ɗaya tana murzawa a hankali kallon hannun yake cike da tsantsar fushi duk da tsoronsa da ke ratsa ta a yanzu bai sa ta fasa ba sai makar ta zuƙo zuƙon faratanta ta fara yi tana matsawa da hannunta gaba akan nashi cike da salon iskanci ita da kujerar ya haɗa yawanci kalar gefe kafin ta yi ƙasa ya bi ta da harbi sai ga ta ta faɗa ƙasa wanwar ƙarar da ta firgita kowa a gidan ta ƙwalla tana faman ihu kamar wadda aka yanka dukansu suka yo kanta yayin da yohana ya sake ɗaga hannu zai kwaɗa mata mari gabriel ƙaninsa ya saurin riƙe shi fasgewa ya yi kwallo da kujera kusa da shi ta dainin ɗin ya juya fu kamar wani kumurci ya nufi sama da sauri mom da ta fito daga wata ƙofa yanzu saboda ihun mira da ta ji ta shiga kwala masa kira da turanci yohan yohan yi haƙuri ka zo ka ci abinci bai kowai ya ba balle ta tunanin samun amsa da gudu ta bishi tana haɗa step bibbiyu kafin ta ƙarasa har ya tura ƙofar ya maida ya rufe bugawa mom ta shiga yi tana kiransa cike da lallashi Yohan yi haƙuri kaji? Kar ka yi fushi zo ka ci abinci please. Duda yarensa take maganar, amma ya ƙi buɗe ƙofar. Shi tuni ma ya bar jikin ƙofar ya shige bedroom ɗinsa. Zuciyarsa cike da matsanancin kunci ya faɗa saman gadonsa ya kwanta rubda ciki. Ji yake gaba ɗaya duniyar ma ta yi masifar masa ɗaci. Ya jawo filo ya danne kanshi da shi da ƙarfi. A'a. To shi wannan Yohan ɗin wani iri ne shi ne?